على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا lahadi watan ramadan yana da kwana uku alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau muna ashirin da bakwai ga watan uku dubu biyu da da miladiya wannan shi ne zaman na biyu a wannan shekara domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun buɗe muƙaddima ta suratu yunus insha Allah ta'ala za mu tsora za mu fara tare da alamma sai kullaye tsira a fizahullah ni kuma abubakar salam zan jagoranci ترجمة وبيان وليتفضلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين wannan sura suratu yunus alaihi salam jiya idan ba a manta ba a bayananmu mun tabbatar da cewa sura ce makkiya a bisa maganar mafiya yawan malaman tafsiri kuma mun tabbatar da cewa ayoyinsa tara a lissafin jimhur na masu kirga ayoyin alkur'ani ko da yake an samu daga mutanen sham ka sun kirga ta 110 amma mutanen kufa da madina sun kirga ta tara. kalmominta dubu ɗaya ɗari takwas da talatin da biyu harafanta dubu bakwai ɗari biyar da sittin da shida wannan sura a cikin jerin surorin alkur'ani ta sauka bayan an saukar da suratu ko kuma kafin suratu bani isra'il suratul isra kuma ta sauka bayan an saukar da suratu al'isra kuma bayan an saukar da suratu bayan an saukar da ita sai aka saukar da suratu hud ita kuma a jeri tana tsakanin suratu tauba da kuma suratu hud ah, an kira ta da suna suratu yunus saboda a cikinta akwai wata niza ta mutanen ta annabi Yunus alayhi salam shine an ambaci ta a matsayin mutanen da suka yi imani ga baki ɗayan an ishara zuwa haka a cikin suratul safati kuma sai aka fayyace haka a cikin suratul Yunus wannan sura tana ɗaya daga cikin as-sab'u suraye dogaye ayoyinta sun haura shi sun haura man faɗa a jiya cewa akwai wasu matsaloli guda uku da su ne suka yi haimana suka mamaye wannan surar kusan babu inda aka ambaci matsalar farko a ƙur'ani irin yadda aka ambace ta a cikin surat yunus ita ce karmar alhaqqu gaskiya وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ما خلق الله ذلك إلا بالحق وردوا إلى الله مولاهم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أم من لا يهدي إلا أن يهدى إن الظن لا يغني من الحق شيئا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون فلا تكونن من الممترين قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أن خير سورة wannan shine inda aka yi ta dabdala da kalmar alhaku a cikin suratu yunus abinda yake nufi kuma shine gaskiya to an yi magana akan alkur'ani wahayi da Allah subhanahu wata'ala yi wa manzo Allah subhanahu alkur'ani shi wannan alhaku ta mai mai kusan so goma sha shida maganar wahayi ma ya wuce da yawa a kanan linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minkum أن أنذر الناس قل لو شاء الله ما تلوته عليكم وما أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ومنهم من يؤمن به أي القرآن ومنهم من لا يؤمن به بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله إذ وادي قرآن دعك أنبت قرآني دمع نفسه to kaga maganar qur'ani da maganar gaskiya duk sakon da Allah ya aiko a cikin qur'ani gaskiya ne hmm. ba kuma wani sako da ba a samu tushensa a qur'ani ba sai batun tashin alkiyama a afuwar sai batun tabbatar da samuwar Allah da ikonsa da ƙudurarsa akan aiko manzo da wahayi ta hanyar ba da misali da halittu da Allah ya irin su rana da wata da dare da yini hmm. wanda insha Allah za mu zo mu ci karo da su to a Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da fadin sa bismillahir rahmanir rahim a tsara kansa mana ayar farko bismillahir rahmanir rahim ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم توين السروري زوات ألف لام را سورة يونس ده سورة هود ده سورة يوسف ده سورة إبراهيم ده سورة الحجر dukkansu malaman tafsiri sun haɗu akan cewa wannan alif lamura ɗin ba aya ba ne. ita kadai ciko ne jizu ne na aya ma'ana kamar yanzu a malikiyance ba za ka tallaka ba za ta karɓi ba sai ka karanta fatiha da aƙalla aya ɗaya hmm. aƙalla aya ɗaya misali in ka zo ka ce ka gama fatiha sai ka zo ka ce a azhar da la'asar raka'a biyun farko da magariba da isha da sallah asuba gaba daya dole sai ka karanta fatiha da sura to sai ka zo ka ce alif lam ra sai kai ruku'u to baka karanta aya ba saboda wani bangare ka karanta na aya amma misali in ka ce summa nazar wani ayaya ko ka ce mudhammatan wannan ma'aya inda za ku muka zo ka ce inna rabbaka huwa an inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak Allahu akbar baka kai aya kai aya يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا سيد خير بك أرسى بك آية تولن بآية بك قنقرا آية wannan shine abin da malaman tafsiri suka faɗa cewa ita Eh, ba aya ba ce ba kamar yadda abu umar abu amr addani allah ya kansa da rahama ya faɗa cewa ita wannan alif lamra ba aya ba amma ha ita kuma aya ita kaɗai aya me yasa to ita alif lamra ba a yi mata aya ba aka yi wa taha aya Allahu alam za ka ga da duka su zawatu alif lamra ɗin ayoyin da suka zo a gabansu sun ƙare ne da wani harafin ba irin harafin da suka kare da shi haka yanayin jirin sautin ma akwai bambanci kamar yanzu wannan inda za a ce tilka aya ayatul kitabil hakim kaga wannan neman ce kuma alawazin fa'il wannan kuma lamra to amma ita kuma ɓaha, kaga akwai ishba'i litashqa taqsha to sai zanto idan ita tsaha sai dace ta zama aya domin ta dace da irin yanayin ƙarshe na ita wannan sura kuma sannan musamman ita tsaha ha'ul ɗin tana da imala wanda cikin makaranta akwai waɗanda suka yi suka suka yi wa ha'udin baha ɗin wato suka yi mata imala kamar warshu Allah ya ɗansa da rahama yana mata imala kamar eh, eh, yadda imam shafi Allah ya ɗansa da rahama ya faɗa wata hatu janan hala ai ta hatu surati maryam janan hala sai zantowar shi da abu am albasari suna karantawa da suna yi mata imala kaga sai zama ga waɗanda suke imala aka ce ɓahe ko ɓehe a wajen ashabu suhuba ma an zalna alaikar ƙur'an da tashƙe illa tazkiratar liman ya shi sai zanto an samu tanasu daidaito hmm. shi ƙur'ani hatta a lafazin ma akwai tsari ba wai a iya ma'anar ce kawai ake da tsari ba ta alfazu to wannan yana ɗaya daga abin da malamai suka bincika la'alla ya zama wannan ita ce hikima ko kuma akwai wata hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya bar wa kansa sani mu dai kawai so ake mu yadda kankance kuma mu abinda abin da aka ba mu alif lam ra jalaluddin suyuti Allah ya tsantsara rama yace Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya fi kowa sanin me yake nufi da alif lamura. an kawo maganganu da yawa wanda babu fa'ida akan maimaita su a nan gaba ɗayansu na sani malamai da suka yi tafsiri a nan shehin malaminmu sheikh abdulrazzaq ya haya haifar hafizahullah ya yi tafsirin suratul baqara sannan bayan san a cikin malaman da suka gudana wanda suka yi tasiri a nan masallacin malam sufiyan malam lawan abubakar malam jamil muhammad sadis malam ibrahim abdullah na san kila a su tabbas akwai wanda suka huce ta kuraman bakin nan da ake buɗe sura da su nima kuma a tasirai na na baya na yi a bakara na yi a wa'yansu surorin daban-daban cewa malamai sun yi saɓani wasu sun ce kaza ake nufi wasu sun ce kaza ake nufi amma abin da imamu sawi yake faɗa a cikin hashiyarsa da yawan dalalai ne cewa wannan faɗin allah ne kaɗai ya san me yake nufi da alif lamra ahadul akwal ɗaya daga cikin maganganu ne wa huwa atammuha wa aslamuha kuma shine ya fi cika mana in ka faɗa ka kuma burgewa kuma ka fi kuɗuta ba ruwanka da ka shiga nan ka kutsa nan ka yi zurfi a wajen bayani kuma daga ƙarshe dai wanda ya ce allah. aka ara sai zama ara ni ne Allah ina ganin ku duk abinda kuke yi ina ganin ku sai zanto kamar wani bayani ne na faɗakarwa da ubangiji ya buɗe surar da shi al-imam an-nahas ahmad ibn muhammad ibn isma'il al-muradi al-misri abu ja'far an-nahas malamin tafsiri kuma adidi wanda ya rasa a kutsat shekara ta 338 wanda ana koma maganganunsa da abubuwan da ya zaɓa na tafsiri da lura ya ce wa ra'aitu aba ishaq yamilu ila hadha al-qawl naga abu ishaq yana karkata zuwa ga cewa alif lam dinnan ta alif lam dinnan tana nufin ana Allahu ara li'anna sibawai saboda babban malamin lugha sibawai kad haka mislahu 'an al-arabi ya ce larabawa suna iya yin haka wani nau'i ne na zaurance in za su faɗi magana ce su faɗi kalma harafi ɗaya a cikin kalmar suna nufin kalmar gaba ɗaya kamar misali a wani daga cikin larabawa yana ya saki wata wani baiti da yake cewa bil khairi khairatun wa in sharran fa bilkhairi khairatun wa in sharran fa yace alkhairai na biyo alkhair alkhair in akai alkhairi to alkhairai na biyo shi wa in sharran in kuma sharra aka aikata fa sai kawo fa amma abin da yake nufi fa sharran fa sharrun to sharri ne za a yi to sai suka ce to tun da haka ne zai iya yi wa ya zama haka amma dai mu zaɓin shi ne abinda jalaluddin suyuti ya yi isbati a cikin jalalai shi da jalaluddin muhalli cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ubangiji shine kadai ya san me yake nufi da alif lam لام را دا ألف لام ميم دا ألف لام ميم را رعد هنا دا ألف لام ميم صاد آه سورة الأعراف هنا دا حاميم قدا بقي da kuma ƙaf, da sad da nun da kaf haya, ya ain a cikin hannun din kuma akwai mai ain sin qaf to wai nan gaba, ki su in ka haɗa su inda za ka ɗauko harafan ka jera su kakka maimaita za ka ga suna baka wata jumla nassun hakimun qati'un lahu sirrun hmm. kuma zaka iya ababi na fa'ida ka ce to ƙur'ani ma haka ne ai nassun wata magana ce hakimun wacce aka gwanance wajen sata ƙafi'un wacce in ta kawo magana yankakkiya ce maganar ba wani zancen magana ta biyu ita ce kaɗai lahu sirrun kuma akwai sirri da yawa a tattare da shi kaga nassun nunan ta zo a cikin nun hmm. sadun ta zo a cikin alif lam sad ta zo a cikin sad hmm. hakimun ha'u ta zo a cikin hanim sai kafin ta zo a cikin kafa ya sad sai ya'u ta zo a cikin yasin sai mimun ta zo a cikin hanim da alif lam da alif lam sad da alif lam ra da kuma tasin qati'un qafun ta zo a cikin qaf alifun ta zo a cikin alif lam mim sai ta'un ta zo a cikin ta'in sai ainun ta zo a cikin ain sin qaf da kuma kaf ha ya ain lamun ta zo a cikin alif lam mim da alif lam ra da alif lam mim ra da alif lam mim sad ha'un ta zo a cikin ha'un ta zo a cikin kaf ha ya ainihin sa nafsun hakimun qati'un lahu sirru sinun ta zo a cikin yasin da kaf ha ya ainihin sin qaf da qafin da qafin ni ra kuma ta zo a cikin alif lam ra da alif lam mim ra wayannan kuma harfan gabaki ɗayansu ana faɗar su ne a bisa zatinsu ba a bisa haɗa wasu ba misali yan haɗa su zaka ce alarra ko ala amma idan zaka faɗi kowanne da zatinsu sai ka ce alif lam ra kuma ita raɗin ba a yi mata madda a haka ake faɗanta domin haka aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta shi kuma Qur'ani karatun sa tauqifi ne sai abin da aka ji ana karantawa ba wai abin da aka gani ba da haka ba za ka zo ka ce alam kana nufin alif lam mim sad ba hmm. to alif lam ra haka ake karantawa amma ita ra'un din akwai hanyoyi uku wajen karanta ta akwai qira'ar fataha wacce ita ce qara'a biha hafs an asim wa qalun an nafi' wa ibn kathir ibn kathir din kuma da su da bazzi da ibn kathir din kuma makarantar sa guda biyu da ahmad al-bazzi da kuma qumbul suna cewa alif lam ra wannan kuma aka yi fataha dole a yi tafhimi kamar yadda alaran ma ya karanta mana alaran ma take karanta mana muji alif lam ra mun gani to ra din sai a kumbura ta ra ba irin ra ta musu hausa ba ra kamar ta waɗanda ba su iya faɗar ra ba sai sun sha wahala wannan ita ce qira'atul fath sana akwai qira'ata taqlid shine ake cewa al-imala al-imala sughra ko baina baina wanda shi kuma warshu an nafi shi kaɗai yake karantawa da haka domin warshu ba shi da imala kubra sai a ha'un ɗan ɓaha amma duk inda imara take warshu yana yin baina baina a bisa abinda yake a tsarikar shafabiya da kuma a taifir to sai kaga kenan warshu zai ce alif lamra tsakanin kisra da fataha ba zai ce ba zai karkatar da ita zuwa kisra ba re ba kuma zai da ita fataha zai ce ra hmm. to sai kuma jumhur kuma suna yi da al'imal kubra shine abin da ake sa al wato a kwantar da fatahar sai an janyo ta tayi kasa tayi kama da fitira shine al kuma shine al-imal kubra su kuma wayanda suke karantawa da aka ne kufiyun in banda su ne masu zalim a cikin shatibiya zai zama da alil kitai da hamza ibn abi habib zayyad da khalaf a ko da yake wannan an tsarki shafiya ba kalako hmm. da alif kitabi da hamza su ne suke karantawa haka sannan sai kuma ibn amir ashami da abu amr basari su wannan su suke cewa alif lamri alif lamri kamar yadda muka ji yawanci masu karatun allo suna faɗa duk da cewa a ikitanin kira'ar warshu amin riwayar warshu an nafi yana yin ta'alili ne bai na bai shi ta za ka ga ƙwararru hatta a cikin gardawa ma waɗanda suka yi talabi a wajen malamansu masu fayyace harafan daidai za ka ji ta'alili suke yi hmm. shi ne imam shafi Allah ya tsanta zama a cikin sirrin amani ce cewa wa ibja'ura kullil fawatiki zikiru himan ghayra haftin bawaya suhbatun wala wila yace wa ibja'u ra kullil fawadihi kwantar da wannan radin ai mata imala kubra ta cikin fawatikus suwar gaba daya daga yunus hud yusuf ibrahim da kuma hijir da ra'ad to zikiruhu masu zalimi suke haka masu zalim kuma su ne kufiyun su ne kufiyun su ne masu ashabun zal kamar yadda yake a ramzi to amma sai caye sai himan shine wanda yake da ha'u, wanda yake da ha'u kuma a rumuzin shafibiya shine abu amr albasari sai mu kufiyun wa abu amr sai ce amma gaira hafsin ka cire hafsu banda shi a cikin kufiyun sai ka abu amr albasari da aliyul kisa'i da kuma hamza ibn abi habib ibn habib abi habib az-zayyat as-samman al-kufi su suke karantawa alif lam ri to sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim tilka waɗancan ayatul kitabil hakim ai ayoyi ne na littafi tsararre wa'ancan ayoyi ne na littafi tsararre to suwaye waɗancan ɗin to a wajen waɗancan ɗin ne malamai suka yi ta bayanai da yawa akan wannan ismul isharar ɗin da suwa ake an yi maganganu masu tarin yawa kai amma a gurguje wasu suka ce tilka nan ba wasu abubuwa ne masu nisa ba abubuwa ne na kusa amma sai aka faɗe su da irin lamirin abubuwa masu nisa kasan idan muna da manunin wakilci akwai ko kuma manunin wakilin suna ake tafo mai akwai wannan ga wanda yake kusa guda ɗaya tilo na kusa wancan tilo na nesa waɗannan jam'i na kusa waɗancan jam'i na nesa kuma dukansu namiji da maza da mata in aka ce waɗancan shine tilka to amma an ce an ce tilka amma ana nufin hazi waɗannan wannan shine abin da al'imam ibn abi hatim a cikin tafsirinsa ya kawo daga abu malik ghazwan al-ghifari cewa tilka dinnan ay hazihi waɗannan saboda tunanin ka yi nisa dawo kusa kusa to kuma abinda ake nufi da waɗannan ɗin su ne ayoyin wasu kace a taura da injila da suka yi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to su ma ayoyi ne na littafi tsararre wannan an samu daga mujahid ibn jabar Allah ya kansa da rahama an kuma samu daga Alhassan ibn Abil hasan al-basri kamar yadda yazo a cikin tafsirin ibn abi hatim amma an samu daga qatada ibn abi ibn di'ama ibn qatada as-sadusi kamar da ibn jarir Allah ya tsansa da rahama ya ya fitar a cikin tafsirin sa ta hanyar sa'id cewa tilka ayatul kitabil hakim abinda ake nufi da ayatul kitabil hakim abinda ake nufi da ayatul kitabil hakim sune ayoyin wato ana nufin ayoyin alqur'ani wayannan ayoyin da ake bayani akan su saboda haka idan idan muka yi la'akari da idan muka yi la'akari da waɗannan maganganu sai malamai suka ce tilka nan ana nufin ayoyin attaura da injila ana sa tabbatar maka cewa su ma daga Allah suke hmm. wasu kuma suka ce a tilka ana nufin ayoyin alkur'ani da waɗanda suka saukan da waɗanda za su saukan gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a alif lam ra nan ai ana so a tsalu cikin maganganun da aka yi ana so a kalubalanci larabawan da suke ganin kamar wahayi ba zai yi ba kai suke ganin ai wannan kawai magana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna ya kirkire ta da kansa sai ga to ya ku wannan da kuke wannan zargin wannan qur'anin fa zance ne aka yi shi da jumloli da kalmomi wanda aka gina shi da harfai irin su alif da lamun da ra'u to tilka wayannan kalmomin su alifun da lamun da ra'un ayatul kitabil hakim sune ayoyin littafi wanda yake tsahararre an kun ita ku zo da irin sa mana gani ba za ku iya ba saboda kuna ku za ku haɗa shi da kanku da haka ba za ku iya ba wannan ku ayatul kitabil hakim ayoyi ne na littafi wanda yake tsara tilka ayatul kitabil hakim a wajen binciko hikimar da ta sa ubangiji ya kawo muftada da ismul ishara al-imam ibn ashur Allah ya tsanta da rahama yake cewa abin da yasa aka ce tilka din domin a kwadaitar da su su kalli alqur'anin da ayoyinsa domin su ƙara tabbatar da cewa lallai manzon Allah abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma shi ma ne gaskiya ne ko kuma wasu suka ce a ai a cikin suratu yunus din Allah ya bada da labarin tambayar da suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. akan suna so a saukar musu da aya a matsayin mu'jiza to dama sun yi tambayar tintina amma sai da aka zo a cikin surar a aya ta goma sha biyar Allah ya bada labarin tambayar to shi ne sai wannan ayar take amsa wannan tambayar da suka yi musamman ayar ta ce wai za su tula alaihim ayatina وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي In أتبيع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم barakallahu fi yawa to kunga anan ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana a wai za su tula alaihim ayatina kullum idan aka zo ana karanta musu ayoyinmu na alkur'ani bayyinatin wa'anda suke a fili ɓarar suke kowa da ya zai gane daga Allah suke alal ladina la yarjuna liqa'ana wa'anda ba su fatan gamuwa da mu lafiya sai gaji suna cewa itti bi qur'anin ghairi hada in kana so mu imani da kai ka zo mana da wasu wani qur'anin ba wannan ba me yasa saboda ba su yarda cewa wannan daga Allah yake ba au badilu ko ka canza wani Sai sai Allah ya ce ah to yanzu idan kuka ce a zo muku da shi tilka wayannan ayoyin da ake karanta muku ayatul kitabil hakim su ma ayoyin littafin ne alqur'ani wanda yake tsararre yasa sai aka ce kulka gaya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ai ni ba zan iya canja qur'anin ba Allah ya saukar min da wani abu ni kuma in faɗi wani abu daban sai ki cewa ni ina bin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni ni kuma mutum ne ba mala'ika ba ba aljani ba to da haka nan sai zama tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da ake karanta muku suke bayanin hukunce hukunce na aqida da ibada da yanayin zamantakewa da mu'amala ba fa shafi faɗi ba ne ayoyi ne na littafi wanda yake tsarar shi ne alfur'ani to alkitabul hakim ajma al'ulama wa ala annal murada bil hakim huna alqur'an kuma an ambaci qur'ani da alkitab a wurare daban-daban hmm. an ambace shi a farkon suratul kahfi Allah ya ce ne alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا to kuma an ambace shi a wasu wuraren da yawa wanda lokaci ba zai bari mu kawo ba alkitab din shine alqur'ani to asali alkitab bi ma'ana almaktub in an ce alkitab ana nufin abin da yake an rubuce an rubuta shi domin sa aka ambace alqur'ani da suna rubutacce saboda kafin a yi wa manzan Allah suna wahayi ta, dama yana nan a rubuce a laukin mafi shi ne Allah Suna wata ala ke cewa bal huwa qur'anun bal huwa qur'anun mazid fi laukin mafi kaga ai maktubun ne fi lauhin mahfuz a rubuce ki a lauhin mahfuz sai Allah ya sa jibril ya ce je ka dauko daga waje kaza zuwa waje kaza ka zo da annabi sallallahu alaihi shi to da haka lamma kana maktuban fi lauhin mahfuz saba an yi yusamma bil kitab bi ma'na al maktub an gane sannan an kira shi da suna alkitab saboda su kansu mala'ikun suna ɗauke da shi a cikin takardu a rubuce kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu abasa wa tawalla kalla inna tazkira kalla inna tazkira faman sha'a dhakara في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة kaga Allah ya ce kalla a lura da kyau innaha tazkiratu wannan bulala da aka yi muku wa'azi ce wa man sha'a zakara wanda ya so zai tuna abin da aka faɗa fi suhufin wa'azi ne da yake a cikin littattafai mukarrama masu karanci da girma mm. marfu'atin wanda Allah ya ɗaukaka darajarsu ko kuma wanda Allah ya ɗaukaka su suna sama tsahara tsarkakakku wanda shaiɗanu ba sa isa zuwa gare su bi aidi safaratin wanda wannan takardun suna hannun wa'insu matafiya a cikin mala'iku kiramin wanda suke masu girma barara masu kirki da biyayya ga ubangiji hmm. to kaga nan fi suhufin mutahharatin fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin da aidi safara qur'ani kenan kaga sai aka kira shi maktubun ah, mahmulun a biyadil ko ala yadil ala aidil mala'ikati alkirani albararati as shi yasa aka kira shi da suna kitab na uku kuma Allah ya kaddara a cikin hikimarsa cewa za a rubuce shi a kuma girmama wannan rubutun shi yasa za ka da wuya ka samu musulman da ba shi da rubutaccen mutafi a gidan wannan kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye littafin za ka samu gangaran wanda watakila da zai shekarar ashirin bai karanta bai duba ƙur'ani ba lalle ya manta harafi ko ɗaya ba amma sai ga ya kwaso takara ya zo yana ta karantawa saboda gashi nan maktubun ta yadda ba za a taɓa canja koda waƙafi a ce wannan waƙafin a cire shi a mai da shi wani wajen to masana za su ce ba haka yake a rubuce ba in kuma ka musa sai a ji a ɗauko maka mushafin to shi sa aka kira shi da suna kitab tilka ayatul kitabi al-hakim al-hakim ma'qudun min al-hikma ita kuma alhikimatu tana zuwa da ma'anoni da yawa a yaren larabawa kuma tana zuwa a alkur'ani ma da ma'anoni da yawa ta zo da ma'anar wato annabta كما عند الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كما ترى الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اذكر لله ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد ترى الظلم على الذات وما أرأني دعوه ومن لا بأس يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولي الألباب كان الزرع أعمالكم وحي والذي تبع القرآن والذي فسر القرآن من الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين sannan kuma tana zuwa da ma'anar wato al-shulul shi shine a yanke hukunci a tsarin da ya kamata da kuma barewa wajen saita al'amuran shi ko kuma ce husnul idara wata biyu wato iya jagoranci da sanya abu yadda ya kamata kamar da ake yi da da قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومتنا الله يا محمد ko kuma wani kwara wanda ke sa kai kamar da Allah ya faɗa cikin ayat ko zukuru wala ma za a yi karbi da rabina qala laqad ji'tukum جاء قال لقد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون to a nan da aka kusan ma'anoni hikiman suna juyawa ne akan abin da malamai suka taɗaita a ma'anar hikima to a nan idan aka ce hakim alawar da fa'il sifa ce mushabbaha kenan ko fa'il kamar aziz da sauransu to ita kalmar fa'ilun kamar da ibn malik ya fara cikin alfiya da wani cikin malaman nahau da sarf tana zuwa kuma tadullu ala ismi fa'il wa tadullu ala ismi maf'ul sannan tana zuwa kuma da ma'anar al-muf'al da haka tana zuwa da ma'anar fa'ilun fa'ilun bi ma'ana fa'il da fa'ilun bi ma'ana maf'ulun da fa'ilun bi ma'ana muf'al ba wai sai kalmar hikima ba duk wata kalma da aka auna ta akan fa'ilun alasmi maf'ul to za ta iya daukar wannan kamar da malamai suka faɗa kan yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qila ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amal hada ay amilun ghayra salih ma adaka ce Amalu an gane man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul ko yake wannan masdar ne amma bi ma'na ismi maf'ul ana itlaqin masdar ya dulla ala ismi maf'ul ana itlaqin kuma kalma a wazn fa'il litadulla ala ismi fa'il wa ismi maf'ul to saboda wannan ne yasa malaman tafsiri suke ta kokarin to da Allah subhanahu wataala ce ayatul kitabil hakim wannan hakim din bi ma'ana hakim ko bi ma'ana muhkam wanne ake nufi to al-hasan al-basri Allah ya tsanta da rahama kamar yadda aka rawaito daga muqatil a cikin tafsirin muqatil ibn sulaiman yake cewa da Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim yana nufin hakimun littafi wanda yake yanke hukunci yayi hukunci da adalci adalci kuma shine sanya abu a inda ya dace so da qur'ani bai hana ka an taba ka karama ba saboda akwai tabawar da za a yi maka baka iya hakuri ba hmm. kaga wannan adalci ne ba a yi maka irin ta kiristanci ba aka ce in wani ya gaura maka mari a akuncin dama miƙa masa na hagun ya ƙarasa shi ƙur'ani sai ce a ya ce wa yin وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وكذا أقول شاورة أتبارك ذاك يحكمته ولا شيء بأسك أما كرامة بأسك كيف مسلمين ما إذا أتبارك to muna neman taimakon Allah wajen sira waɗanda aka yi su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shura ce wallazina idza asabahum al-baghyu والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هذا نفر in aka zalunce su yan tasiruna suna neman fansa su sha fansa kaga adalci kenan da haka shi azzalimi in ya san cewa in ya taba ka za ka rama wallahi ba taba ka duk wanda ya san cewa in ya kawo ka farmaki inda kake dan daukar rayuwarka ba za ka zauna ba sai dai ko kai ko shi ya mutu al'ajalar da kuma to zai tunani ya sake tunani kafin ya kai kawo zai sake tunani akalla to kawo kenan shi qur'ani ya kuma bil adl yana hukunci da da adalci Allah ya ce wajen wa jazaa'u sayyi'atin wa jazaa'u فمن عفا وأصلح فأجره على الله الله يتي سakamakon munanawa munanawa irin misali mutum ne sai aka zo wurin da zai maka tarihi sai ce maka karanci sai maka iya adalci kawai to ranar da abin ya zo kanka kamata ya maka karanci to amma ba a wajen samu ka ba in dai adalcin in kai zai iya isa to ko da zai sun kaya yi ba daɗin baka kai karanci ba sai ka kayan hmm. da ka yi ya yaro ka ce zo aike ka sai ce a yaro bai ba to dama kuma ba wanda ya waje ba ka aike shi ba ne sai ka aiki wani je yi maka sai kuma aka zo da aka yi maka din shi kuma yana da bukata shi kuma baya cikin wa'anda ya waje maka ba su sai ce ko zan an samu ka sai a an yawa maka ba ka zo da ya maka wancan <laughs> sai ka yi maka wannan Da za jaza'u sai a jini a sai a cikin bisluha sauraka kitabun hakimun yahkumu bil adl wal ihsan kuma alqur'ani yana hukunci da ihsani idan yahudawa a halitta suka zo wurinka to ka yi hukunci da littafin allah in kuma ka kyale suka ce ku je ku koma littafin ku rubu abin da suke littafin wani ta ce ba qur'ani ya ba wa duk mai haƙƙi haƙƙi نعم. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما كان وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو بها أهل لكن كما ما ta كذا كذا ce in kwarewa wajen kai komai a mahallinsa abin da aka hasan bakari ya faɗa kenan sannan ya yi hukunci da annabi an fasha wal munkari wal zari zuwa ƙarshen abin da ya faɗa a ba ibnu a adira ba Allah ya tsarda da rahama kamar da ke cikin تفسير الثعالب كما الإمام البغوي يا حكيتوش أسكن معالم التنزيل يكي سوى shi ƙur'ani hakimun ne bima saboda yadda yayi yayi hukunci a kansa na arziki wal ajali da kuma yadda Allah ya tilka ayatu kitabil hakim to anan ikhtalafat ibarat mufassirin fi ta'wil al-hakim alwarin fi hadhihi al-aya maganganun malaman tafsiri sun samu bambanci wajen bayani akan me ake nufi da al-hakim anan a gurguje a ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wannan kalmar ne sai malamai suka ce a mu ta da ma'anar fa'ilun bi ma'ana al-muf'al ma'ana al-muhkam shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ahkamul kitabi ko ahkamul kutubi wa atqanul kutubi wa abyanul kutub littafin da kwarewa a cikinsa ta gagari kowace kwarewa hmm. in za a baka labarin farin ciki ba ka taɓa jin farin ciki irin wannan ba in za a baka labarin azaba ba za ka taɓa jin azaba irin wannan ba in za a yi maka magana ta ibada ba wasa a ciki iya magana ibada ake maka idan za a baka labari na wa'insu mutane da suka shuke duk wani abin da ba zai amfani ka ba za a gaya maka shi ba kuma duk abin da aka cire aka tsallake cire shi ba zai hana ka ka fahimci labarin ba in ana buƙatar tsawaitawa kuma kamar isar annabi yusuf allah allah kake da za a ƙara ma ci gaba da daɗi za ka ji don haka ƙwarewa ta kai ƙwarewa hmm. kuma tun daga farkon sa har ƙarshen sa ba kuskure don haka sai zama hakimun bi ma'ana muhkam allazi ahkamahu wa atqanahu wa bayyanahu waja'ala ja'alahu mushtamilan ala al-hikma kuma ya zanto akwai hikima a ciki can aka ce fam fajarat min husnata asharata aina nan kuma aka ce fam fanbajasat min husnata asharata aina hmm. in za a yi maka bayani ga dalilin da yasa aka ce in bajasat ga dalilin da yasa aka ce maka in fajarat فإذا هي حية تسعى فإذا هي ثعبان mudin sai a gaya maka idan aka samu ɗan karin abu sai kaga hikima ta sa an kara maka harafi sa unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra zalika ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra famasta'u an haruhu wa mastata'u lahu akwai hikima da ta kai wannan shine al-hakim da hukunce hukunce yanda aka yi bayanin kuce-kuce da kuma da kuma hikimomi ka je waje za a sayi a cin sayi a tun misluha kullum nafsin bi ma kasabat rahina wa man sha'a fal wa man sha'a fal yakfur in ka ji hikimomi wanda asalin su a ƙur'ani aka same su amma hmm. an gina karin magana akan su asalin su qur'ani shine hikam din to da haka ya zama hakim kenan ga wa'azuzzuka ai maka wa'azi akan duniya yadda qur'ani ya sifanta duniya ina ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata daraba minani menene fadhihi nabatul fakhtalata nabatul ardi mimma yaqulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha in surati yunus zamzam tadai ضرب الله مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل آه فأصبح هشيما تذروه الرياح اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة أمك وأذي أكن دنيا أمك وأذي أكن لاهرة أمك وأذي أكن الديني أمك وأذي أكن رايوة لذلك لتاتيني محكم وان بيقري وجن إيا بياني نوعا sannan kuma ya kunshi labarai duk abin da ya kunsa dai ya ishi mai neman gaskiya ya samu gaskiya a ciki hmm. to shi yasa sai aka ce masa kitabul hakim tilka ayatul kitabul hakim wayannan ayoyi ne na littafi tsararre shi yasa na fassara muku ita da tsararre saboda bahaushe in ka ce mai hikima to hankalinsa zai kararo iya bangaren hikiman ne kawai to kuma akwai wayansu abubuwa masu fadi wayanda bahaushe zai fahimce su wanda baya sa su a cikin zirin hikima ko da dai suna ci wasu kuma suka ce a tilka ayatul kitabil hakim ay hakim shi littafin shi ne yake yin hukunci saboda ya zo ne ya raba gardama wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu ji yadda yake raba gardama tare da ɗan waiwaye kaɗan akan wannan kalma saboda sun nuna mun cewa lokaci yayi da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya sai mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata kusakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya suturta mu Allah ya amsa addu'o'in mu Allah muna roƙon ka karbi ibadun mu baki ɗaya. Allah ubangiji ka taimake mu karka taimake wasu akan mu Allah ka ba mu ikon dabara ta fita daga dukkan wani rintsi Allah karka ba wasu dabara akan mu ta hanyar shirya mana makirci Allah ubangiji ka sanya mana shirya a cikin al'amuranmu baki ɗaya Allah ka sauƙaƙe mana shirya domin shiryar da mutane Allah ka taimake mu akan waɗanda suka zalunce mu Allah ka sanya mu zama masu yi maka ɗa'a Allah ka sanya mu zama masu yi maka biyayya Allah ka sanya mu zama masu gode maka Allah ka sanya mu zama masu koma zuwa gare ka Allah ka sanya mu zama masu ƙanƙan da kai Allah muna roƙonka ka karɓi addu'o'inmu Allah ka wanke zunubanmu Allah ka tabbatar da harasanmu da hujjojinmu Allah ka zare damuwa da ninkufurci da tsiya da dukkan wani abu da baka so a cikin zukatanmu Allah ubangiji muna roƙonka ka raba mu da dukkan abin da yake damun mutane Allah ka raba mu da cututtuka da rashin lafiya Allah ka raba mu da talauci da damuwa Allah ka raba mu da bashi Allah ka raba mu da tara Allah ka raba mu da hassada da kiyayya da gaba Allah ka sanya mana kauna da soyayya a cikin zukatanmu Allah ka sanya mana sanka da san dukan wa'insu masu sanka da san dukan wani abu da zai kusantar da mu zuwa sanka Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna da dukan wani abu na magana ko na aiki da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna Allah ka nisanta mu gaburan shiga wuta da dukan wani aiki ko kuma wata magana da za ta kai mutum zuwa wuta Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyalanmu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu shugabanninmu da aka zaɓa Allah ka zama jagoransu Allah ka zama gatansu Allah ka zama jagoransu Allah ka zama gatansu Allah ka zama jagoransu Allah ka zama gatansu Allah ka ci gaba da dora musulunci akan kafirci Allah ka taimaki musulmai a duk inda suke a duniya hali da muke ciki na tabarbarewar tsaro Allah ka yi mana magani mugaye da miyagun mutane cikin waɗanda suke kawo tarnaki akan harkar tsaro masu shiryawa Allah ka shirye su marasa shiryawa kuma Allah ka mana maganin su Allahumma arina fihim ajaiba qudratika Allahumma jammid ad-dima'a fi 'uruqihim Allahumma zalzilhum tahta aqdamihim Allahumma rudd kaydahum 'alayhim Allahumma rudd kaydahum wa ina 'alayhim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma ij'alhum qudratan لنا اللهم اجعلهم آية لنا اللهم اجعلهم آية وقدرة منك إلينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله